studio Karfe biyar da minti talatin masu sauraro studio Kalangu kenan kuka lalabo mai gabatarwa mutari Muhammadu. 'yan majalisa na kasashen sahel sun kasance a yamai inda suke ta neman hanyoyin magance matsalolin ta'addanci da ke wakana a cikin yankin sahel daga wannan shekara za a rinka ɗaukar nauyin duba lafiyar idon zabiya kyauta a Nijar. Ofishin ministan kiwon lafiya ne suka ɗauki wannan mataki. Rahotonmu na musamman a yau zai yi magana ne a kan dalilin zaman kashe wando da wato matasa na yankin jihar Difa suke fama da shi. A cikin daren talata ne wasu ɗauke da makamai suka yi awon gaba da mai garin takaro da ke da tazarar kilomita goma sha biyar daga bankilare da ke cikin yankin tilaberi a cewar shugaban gungun buzaye na bankilare mutanen sun yi awon gaba ne da duka dukiyoyi da kadarorin mutanen da abin ya shafa almumin Bula shine shugaban gungun buzaye na Bankilare ya yi wa wakilinmu a can Yusuf uh, Ilawat ƙarin bayani. sai bandi arme. Wa'annan 'yan bindiga daɗi su 24 ne bisa motuna takwas a karfe bakwai da rabi na yamma suka zo gidan shi suka ɗauke shi da shi da dukkan dabbobin da ke gare shi raƙumma awaki raguna da shanu har zuwa yanzu ba a ji samatarsu ba ana cikin bin sonsu jami'an tsaro na bisa hanyar bidarsu yan garinsu da ke tafe a kafa suna neman su sun ga rigarsa ban sani ba faduwa ta yi ko kuma yan bindigar suka yada rigar iyakar bayanin da muka sani kenan na labarin da ke akwai a wanga Binciken dakarun tsaro da kuma iyalan wannan shugaba bai ba da wani abu ba kamar yadda wakilinmu ya tabbatar mana. a Ashe ne aka bude wani zaman taron muhawara na karawa juna sani ga 'yan majalisa na kasashe daban-daban na yankin Sahel domin tunkarar sha'anin ta'addanci. A cewa ɗan majalisa na ƙasar Nijar, 'yan majalisa kamata ya yi su zauna a cikin shirin ko kwana da kuma rigakafi a kan wannan al'amari. Mamman Sule, mamba ne na ƙungiyar 'yan majalisa na ƙasashen Sahel, yayin Musa Hassan ƙarin bayani. Manufar wannan muhawara shine baiwa 'yan majalisar dokoki damar su san ko menene ta'addanci da kyau sannan su kawo ta su gudunmawa domin su kasance a sahun gaba wajen ɗaukar matakan rigakafi kuma su bulo da hanyoyin yaƙi da ta'addanci da kuma amfani da kuɗaɗe a ayyukan wannan ta'addanci. Batun tsaro da ta'addanci batu ne da ya shafi duniya baki ɗaya. A nishar 'yan majalisar dokoki sun kai ziyara a wurare daban-daban domin waye kan al'umma kan ta'addanci da hatsarukan da yake tattare da su kuma dukkan 'yan majalisun da suka halarci wannan muhawara sun yi ba da wannan misali na Nijar. Harkar tsaro ba ta gwamnati kaɗai ba ce, harka ce ta kowa, al'umma, 'yan majalisar dokoki, farar hula, ba a ware kowa ba. Birnin Difa da ke fama da rashin tsaro dalilin hare-haren Boko Haram mata 73 da suka zo daga garuruwa na kewaye da makwabciyar ƙasa Najeriya sun yi wani gungun kungiya da suka yi wa suna Atima ma'ana haɗin kai da yaren buzanci fati musa shugabar wannan kungiya ta yi kira da babban murya a kawo wa mata 'yan gudun hijira da suka rasa mazajensu dauki to azumce dai wanda nake tare da shi anan mata mace 73 kuma ina takardun su duka akwai refugee akwai returne da akwai replace akwai utapta mu muka tsara kanmu a haka nan ba mu taba neman taimako ba amma muna roƙo kullum kungiyoyi su kama mana duk sati muna haduwa muna tattaunawa bisa kan harkokin cin zarafi mu dogaro da kanmu da kanmu da kanmu wani muna yin wani dan naf mu na mata ganga. wansu suna neman su koya to da yake ka san abu in babu shi isasse dai wani in yayi wani ba zai samu yayi ba amma aka kama maka ka samu sana'an da za ka yi har ka taimaka ma wani dan uwanka a can muna tare da mata wanda suke da marayu akwai wanda an yanka mazan su akwai wanda yake su rabu da mazan su an buru musu 'ya'ya kullum dai muna kaiwa roƙon mu akan su Daga yanzu zabya za a rinka duba lafiyar idanuwansu kyauta a Nijar. Mataki ne da ofishin ministan kiwon lafiya ya ɗauka wannan shekara a cewar shugabar ƙungiyar zabiya na ƙasar Nijar. Tuni duba lafiyar fatan jikinsu wata gidauniya da ake kira Raul Fularo ce ta ɗauki nauyin zabiya na yankin jihar Yamai albarkacin ranar da aka keɓe a duniya domin zabiya. Khadijatu Mummuni ta yi wa Adama Dawaki ƙarin bayani. Lezani anterior shekarun baya binciken lafiyar fatar zabaya suna yin shi ne a cikin kilinik cewa da likita mai zaman kanta ta fannin fata. Bana dangane da hulɗa da ke tsakaninmu da ƙungiyar Raoul Folero da ke can ƙasar Faransa. Wannan ƙungiya ta ɗauki nauyin binciken lafiyar fata zabaya na nyame a likitar kutare ta Bukoki. Muna iya cewa an ci gaba a wannan fanni har ila yau kungiyar raul folero ta ɗauki nauyin ba da magani da yin magani ga waɗanda ba su da ƙarfin saya har ila yau muna da niyyar tare da kungiyar raul folero kafa wani inji na sarrafa maganin fata abinda ke da saura shine ɗaukar nauyin maganin zubawa cikin idanu fannin minista mai kula da kiwon lafiyar al'umma ya ɗauki nauyin binciken lafiyar idanu kyauta ga dukkan zabayan Niger. Bayan da aka samu bullar cutar shan inna a mai jirgi a gunduma Tesawa da ke cikin yankin Maradi, gwamnati ta yanke shawarar yi wa yaren Nijar shawar yaƙi da wannan cuta. an ƙaddamar da shaushawar ne a yau da safe a dukkan fadin kasa da zai fara goma sha uku zuwa goma sha shida ga wannan wata. Alhaji Haruna Alasa na ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Maraɗi ya yi bayani na cewa shaushawar zai haɗe ne da ba da magunguna na vitamin a da wasu magunguna kashe cututtuka ga abin da yake bayyana wa mohamed maman récemment la région de Maradi. Ba da jimawa ba a nan jihar Maradi a garin mai jirgi mun samu hali biyu na cutar shan inna. Wanga farfagallin shashawa da ke gudana yanzu wato mataki ne ake nan ana ɗauka domin kawar da cutar shan inna a cikin ƙasar Nijar. Ta fannin kulawa da kiwo da ake na shashawa akwai tsarin da muke cema tsarin kulawa na rigakafi zuwa ga waɗanda suka hana a yi shashawar a farfagallin da ta wuce. Mun gano su kamin domin wanga farfagandi masu fara'aji sun je sun gane su don su wayar da kanunsu a yanzu za a yi wa yara miliyon ɗaya da dubu ɗari uku da ishirin da ɗaya da yan kai shaushawa wajen ɗiyan haɗiya vitamin a yaro miliyon ɗaya da ɗari da sittin da shida za a baiwa ɗiyan haɗiyar fannin kuma ambandazol yaro miliyon ɗaya da ɗari saba'in da ɗaya za a baiwa shi. 1 million 527 enfants à des maladies. Yanayin damina ya fara kankama a cikin gundumar Kance da ke cikin yankin Zandar, a cewar Prefe Musa Tsayabu a yayin wani rangadi da suka kai a kalla garuruwa 86 ne cikin 100 suka yi shuka. Ƙarin bayani a cikin rahoton wakilinmu na matamai Habu Sarki Sule kamar haka. A gundumar Kance da ke jihar Zandar, damana na tafiya daidai domin garuruwa 253 daga cikin garuruwa 293 masu gudanar da ayyukan noma da gundumar ta kumsa sun riga sun yi shifka. Prefen gundumar Kance Musa Tsayyabu ya bayyana farin cikinsa a sakamakon ziyarar gani da ido da ya gudanar. A yau muna bisa kan tsauni 86.27 bisa ɗari na shukar da aka yi shimfiɗa garuruwan da ake noma kuma cikin kwamin tara kwamin biyu kaɗai ne inda shukar ba ta tasa ba ɗari bisa ɗari kamar a kwamin ɗin mata mai da tsauni don haka abin godiya ne a gare mu kuma za mu ci gaba da roƙon Allah na ganin da mana ta tara ta karɓi buƙatar mu da makiyayan mu faɗin ƙasa baki ɗaya musamman ma a cikin gundumar mu. A nasa ɓangare shugaban ma'aikatar gidan gona na gundumar Kance magaji shemo ya bayyana cewa duba da yadda lamura ke tahiya ba wata fargaba. Dangance da yanda damana take gudana ba mu da wani fargaba domin shubkar hatsi ta kammala ɗari bisa ɗari. Yanzu dai gujiya ne da sauran kamar wake da iri ne mutane kenan suna shukawa. Hukumomin birnin Tawa sun hana shigowa da kasuwancin abu mai kara cewa da fetar a cikin birnin Tawa. Wannan mataki ya biyo bayan ƙorafe korafen da jama'a suke kai. hukumomi sun bayyana cewa duka wanda bai yi biyayya da wannan matakin ba zai haɗu da fushin doka aliyu abubakar sakataren ma'aikatar magajin garin birnin tawa ya yi wa idris adamu ƙarin bayani tun kakin sallah har kewu mutane suna amfani da fetar fetar ko abu ne wanda bai sani yakan ji shi kamar kukan bindiga cikin lokaci wanda yake muna son a samu tsaro ingantacce idan ana son a samu tsaro ingantacce ga jami'an tsaron mu to sai an bar buga wani abu wanda zai yi kamani da irin wanda su suke neman su ga sun kare mutane da gare shi kenan an buga fetar mutum na cikin sallah ko yana cikin wani abubuwa bai san da abu sai ya zabura in ma bisa inji kake ko bisa wani abu an ka buga shi kaga yakan ka maka hatsari dan haka daga ranar yau yau za mu ɗauki ƙuduri wanda yake hana sai da fetar cikin garin ga yake hana buga fetar cikin garin wanda yake sai da shi idan an ka kamo shi doka za ta da shi ta mai hukunci daidai da abin da tashi hankali wannan ya kawo wanda ya soyo ya buga shi ma doka za ta buge shi daidai da abin da ya wakana nan jami'an tsaro za mu ba su dama wanda yake sai da shi idan sun ga wurin da yake sai da shi su kama shi su amshi kuma fetar wanda ya buga haka shi ma za a da shi Samar da tsarin zamantakewa da ɗaukaka shi ta hanyar dabarun gargajiya shine muhimmin wani haɗuwar canza yawu da aka gudanar a ranar Juma'a tsakanin al'umma da asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa da UNICEF da kuma wasu abokanin hulɗa. Ƙarin bayani ta da Zizi Lade Mutari na UNICEF a hirarsa da Anise Karim. L'objectif c'est de venir puiser dans les profondeurs du savoir. Manufar wannan shine samun amfani daga kwarewa kan al'adu domin tausayawa juna da kuma taimakawa juna yau da kullum. Domin muna tsammanin shine mafi dacewa. Abinda mutane ke yi ba tare da amfani da kudaden masu hannu da shuni ba na da sa'ar ya ci gaba da kasancewa sabanin ayyukan da ke samun tallafi daga wane ko wane kuma su tsaya da zaran tallafin ya tsaya. A mai da hankali kan duk abin da ya shafi kirkira wasan kwaikwayo, sinema da waƙoƙi. Idan aka yi maganar kariyar al'umma idan aka gina ta kan al'adu da ke kira zuwa ga taimakon juna da haɗin kai tabbat za a samu fasahohi da za a iya ƙara bunƙasawa a samar da wani hilin tattaunawa tsakanin mutane na sa'a daban-daban domin a dawo gida tare a gano abin da ya kamata a riƙe abin da muka kira sake ginawa da sabon nazari domin samun sabbin hanyoyi na kariyar al'umma rashin diploma ga matasan difa yana kawo musu cikas wajen samun aikin yi a cewar shugaban ma'aikatar kula da matasa na shahar abinda ya sanya masu zaman kashe wando sai karuwa suke yi a cikin al'umma inda dalilin wannan suka tahi tsaye haika na kawo ayyukan da za su kawo ƙarshen wannan al'amari ma'azu abdu shugaban ma'aikatar kula da matasa na jihar Difa a cikin rahoton da Muktar Hamadu ya aiko muna daga birnin Difa. a difa zaman kashe wando da matasa ke yi ya kasance wani lamari mai daurin kai ga hukumomin jihar matsalar tsaro da ke wakana a jihar yau shekaru hudu kenan ta yi mummunan tasiri ga sana'o'in al'umma a cewar shugaban ma'aikatar kula da matasa na jiha ma'azu abdu Yanayin rashin aiki a jihar Difa ya kazamce domin matsalar da ke gare mu a nan Difa akwai adadin matasa mai ɗimbin yawa da ba su je makarantar boko ba wanda bai je lakwal ba ba a maganar a tambaye shi wani digiran kwarewa ga aiki. Idan ana son gudanar da wasu ayyuka san tambaye tambayi digiran kwarewa ga aikin su kuma basa da shi. Shi yasa kullumin muke da matsala da matasa inda matasan ke cewa abokan hulɗa sun zo nan difa kuma sun ki ɗaukar matasan difa aiki. Alhali ko su masu kwangila suna da sharuɗansu. Misali idan suna buƙatar matukin dankaro injin da aka saya a miliyan tamanin idan suka buƙaci matukinsa ai sai mai digiri Shi kuma a cikin matasan ba wanda ke da digirin tukinsa. Kenan ala tilas sai sun nema wani waje. To wannan ita ce matsala da muke fuskanta a nan difa. dalilan da ke da digiri ba sa zamne a nan difa suna can wani waje matsalar matasan ke yanzu dai sai fannin ayyukan lebaranci gadi direban mota mai farmi be da sauransu ake ɗaukar matasan a fannin ayyukan kwarewa ba mu da masu digiri darakta wani matakai kuka ɗauka a fuskar jiha domin sauƙaƙawa waɗannan matasa damar samun ayyukan yi idan kuka ɗauka misali ta fannin samun horon aikin hannu akwai wata cibiya a wannan cibiya muna nan muna koya ma matasa wasu ayyuka don su samu kwarewa kamar sudir gini fulamberi kuma dukkan wa'annan ayyukan ana nan ana koyar da su a cibiyar horaswar inda a ƙarshen kammala ɗaukar horo ana ba su takardar shaidar sun koyi aikin wasu ma na samun digiri da zai ba su damar aje tambayar neman aiki kuma ko a cibiyar kyautata rayuwar matasa muna nan muna koyar ma matasa ɗinki kiwon kaji da makamantan haka a nan horon shekara hudu ne ake basu da zaran sun kammala ana basu digiran kwarewa da zai basu damar neman samun aiki to karshen labarun kenan a kasance lafiya